clients today is actually the second stream of clients that we are handling in the camp. At the beginning of this year, we handled six of them. They graduated from this camp last month, June. And uh, today we brought in 52. Ganawa da manema labarai, kwamandan sansanin Operation Safe Corridor, Manjo General Shafa, ya ce hidimar da za ku ganewa idonku shine irinsu na biyu a wannan sansani a farkon wannan shekaran an kula da 'yan kungiyar guda shida kuma an yaye su a watan yuni a yanzu kuma an kawo guda 52 Wanjo psychosocial. Manjo Janar Shafa ya ce a zamansu na sansanin ana gyara halayensu a fannin sauya tunani da zamantakewar hulɗa da jama'a da ma batun tu'ammali da ƙwayoyi na maye. Uh, National Directorate of Employment. Few of them have indicated interest in uh, tailoring, barbing. Few of them have interest in um, A few of them have interest in farming. A few of them have indicated interest in uh, carpentry and even auto mechanics. is expected that at the end of their training here, they will be um, empowered with tools to work with and then um, some form of um, micro loan to set up. kan batun sana'a kuwa manjo janar shafa ya ce an kulla yarjejeniya da hukumar koyar da sana'a ta ƙasa inda wasu daga cikinsu suka nuna sha'awar koyon ɗinki da sana'ar aski da kuma masu sha'awar aikin walda har ila yau wasu daga cikinsu suna son sana'ar noma da kuma masu sha'awar aikin kafinta da ma kuma na masu son koyon gyaran mota kwamandan sansanin ya ce a ƙarshen samun horonsu za a ba su kayan sana'ar da aka koya musu za a kuma ba su ɗan ƙaramin bashin kuɗi wanda zai taimaka musu kafa jari idan sun koma cikin al'ummominsu daga bisani kuma ɗaya daga cikin tubabbin ƙungiyar boko haram ɗin ya gabatar da takaitaccen bayani kamar haka. Sunana Sale Mahmudu daga can garin Goza, mu kuma na waya. Alhamdulillah mun godewa Allah yadda gwamnati zai karbe mu da hannu biyu muka godewa Allah in Allah ya da kuma zamu taimake masa zamu yi taimako kamar yadda shi ya karbe mu da hannu biyu insha Allah kuma shi ya rike mu. To alhamdulillah mun godewa Allah zuwan da muka yi zuwan nan da kuma yadda aka karbe mu mun godewa Allah. ya kare tare da mu dai alhamdulillahi da gwamnati ya zo ya karbe mu haka har ya bamu gado da irin sange da ya bamu dai mu godewa Allah akan haka duk lokacin da shi Allah ya bamu sa'a muka zo muka gama ayyukan da shi ya samu kuma to sai mu koma ga gida tunanin zama na zaman lafiya nake tunanin sa yadda ma suka karbe mu hakan haka tunani na yanayin da aka bamu wahala a can shi yasa muka ce to akan da aka bamu wahala a can muna jin wahala kuma ba ni ka ba ba gishiri amiyawa balle bari mu koma hannun gwamnati mun yi shika mun yi komai da kome noma ma an hana mu an ce mu tashi mu shiga sambisa sai muka ce ba za mu tashi ba sai muka gudu daga muka nan Abdulwahab Muhammad Murya Amurka daga Bauchi a Najeriya